Dr. Yahuza Getso, menene matsayinka a kan waɗannan kiraye-kiraye na kafa 'yan sandan jihohi? To, ni ban ga cewar kafa 'yan sandan jihohi zai zama mafita ga al'amuran matsalar tsaron da ake fama da ita a Najeriya ba. Wannan wani abu ne wanda zai ƙara jefa Najeriya cikin rudani da kuma tsarin tsaron Najeriya cikin rudani da rashin kwanciyar hankali da kuma samun rashin samun alƙiblar abin da ake nema. Wannan a fuska ta fahimta da kwarewa da kuma nazari akan al'amuran tsaro wanda nake yi shekara da shekaru masu yawa wanda suka gabata. To amma lura da irin yanayin da Najeriya take a yau da matsalolin tsaron tun ana adawa da wannan bukata yanzu kusan kowa runguman wannan matsayi yake. To ina ganin watakila akwai lauje cikin nadi. Ka san wani lokacin idan wato zaki ya biyo mutum idan ya ga maciji sai ya ce ai igiya ne ya ɗauka. Sai ya sare shi sannan tukunna zai gane cewar ai maciji ne ya ɗauka to kaga kenan gaba kura baya su yaki amma babu yadda za a yi amfani yan sandan jihohi ya zama maslaha ga halin da najeriya take ciki da kuma bisa ga duba da ɗabi'a ta 'yan najeriya da kuma ɗabi'a da kuma halaye da yanayi na masu aikata laifi a najeriya musamman kuma duba da irin yadda 'yan siyasa suke amfani da 'yan sandan na gwamnatin tarayya ta hanyar yin amfani da su kan abokan gaba da kuma sauran yin abubuwa na rashin gaskiya da rashin tabbas Saura haka in aka ce kuma an zo an kai ga yanayin da cewar 'yan sandan sun dawo karkashin su kai tsaye to shi shikenan rudanin zai karu kuma lalle 'yan Najeriya da kuma Najeriya za ta yi dana sani matsawar aka yi 'yan sandan jihohi. To amma na tarayyar ba su wadata da za su gudanar da aiki ko samar da tsaron da ake bukata ba. Ai matsalar guda uku ce zuwa hudu. Matsala ta farko jami'an tsaron 'yan sanda sun yi kaɗan matuka don ba su wuce kashi goma sha biyar zuwa sha bakwai ko sha takwas na bukatar da ƙasar take da shi ba. Na biyu cikin waɗannan adadin da ake da shi sama da kashi casa'in cikin ɗari nasu ba su san me ake nufi da aikin ɗan sanda ba. Sannan na uku duba da yanayi na halin tsaro da ake ciki da kuma wato sabata juyata na matsalar cin hanci da karɓar rashawa ya hana ayyukan 'yan sanda tafiya yadda ya kamata. Sannan abu na hudu na ƙarshe shine gazawar gwamnati akan ta tsaya ta mai da hankali wajen canza tunani kuma ɗabi'a na su jami'an 'yan sanda da kuma janye jami'an sojoji daga aikin tsaro na cikin ƙasa saboda aikin jami'in soja yana kan iyakar ƙasa ne ba cikin ƙasa ba shigo da shi cikin aikin ɗan sanda kuskure ne kuma ganganci ne kuma hakan ba zai taɓa haifawa najeriya ɗa mai ido ba to dakta ina mafita kenan to mafita ita ce na farko a koma a dubi yawan adadin buƙatar da 'yan ƙasa suke da shi na yawan 'yan sandan da ya kamata a ɗauka na biyu waɗanda suke cikin aikin a tabbatar da cewar ana ɗaukar matakin babu sani babu sabo akan ayyuka na cin hanci da karɓar rashawa da sauran abubuwa na lalacewa. Na uku a samar da yanayi mai inganci na gidaje da albashi da kayan aiki wanda ɗan sanda zai yi aiki kuma a tsaya tsayin daka ya zama akwai tsari na sa ido. Sannan na hudu a ka samar da kayayyakin aiki na zamani waɗanda za a gudanar da aikin. Sannan na biyar a ɗauki hukuncin babu sani babu sabo akan dukkanin wanda aka samu ya aikata ba daidai ba sannan na shida a koma ya zama ba a ba wa gwamnoni damar yin amfani da jami'an 'yan sanda ta irin fuskar da yanzu suke yin amfani da su sannan a janye sojoji daga cikin ayyukan tsaro na cikin gida ma'ana wato internal security dr huza getso mun gode to madalla